واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد عباد الله الولايه امانه ولا يقوم بها إلا الأمناء الصادقون والضعيف لن يقوم بحقها فالأولى له اجتنابها ليسلم من حسابها أخرج الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك بعيد وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها والولاية يا عباد الله في نظر الإسلام وسيلة لا غاية وهي من أعظم العبادات لمن قام بحقها وذلك لما يتحقق بها من المقاصد وأعظم هذه المقاصد إقامة أمر الله إقامة أمر الله عز وجل على وجه الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير والقضاء على كل فساد وتوفير الأمن لعموم الناس وذلك بتحسين الصغور وحماية البيضة ليعيش الناس في أمن وسلام على دينهم وأرواحهم وأموالهم ومن مقاصدها أيضا إقامة العدل ورفع الظلم وجمع الكلمة وعمارة الأرض واستغلال خيراتها في مصالح الأمة قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولذلك يا عباد الله كان من مقاصد الإسلام حفظ الدين وذلك باتباع أحكامه واجتناب أفعال وأقوال نهى عنه الدين ثم حفظ النفس ولذلك شرع الإسلام ولذلك شرع الإسلام الزواج والتناسل لحفظ النفس كما أوجب لحمايته تبادل ما يقيها تناول ما يقيها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن وأوجب دفع الضرر عن النفس ففرض القصاص والديا وحرم القتل بغير حق وكل ما يلقي بالنفس إلى التهلكة ثم حفظ العقل فحرم كل مسكر وعاقب من تناوله وحرم كل ما يذهب العقل أو يضر به ثم حفظ النسل فشرع لحفظه <coughs> وحمايته حد الزنا وحد القتل ثم حفظ المال فأمر بالسعي في طلب الرزق وكسبه وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة وحرم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك ونهى عن التبذير والإسراف هذه هي الضروريات الخمس التي دعا الإسلام إلى حفظها ورعايتها وصيانتها فلا دين يحرف أو يبدل أو يغير ولا روح ولا نفس تزهق ولا عرض ينتهك ولا يعرض الأقل لما يذهبه أو يضعفه أما المال فقد نهى الشرع عن تبذيره والإسراف في إنفاقه ونهى عن غصبه وسرقته وعن أكله بالباطل يقول عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بهزافيرها عباد الله يقول أنس رحمه رضي الله عنه فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا فخرجوا تجاه الصوت فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بهرا فلذلك وجب على الحكام أن يعلموا أن سلامة الناس حق لهم عليهم لا فضل منهم إليهم والله تعالى سائلهم عنهم يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام <coughs> من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا هرم الله عليه الجنة حمانا الله من شر الأعادي والأعداء اللهم سلم العباد والبلاد اللهم إنا نجعلك في نهور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama al'uwar musulmi shugabanci da kuke ganinsa amana ce duk wanda iya da aka ɗora masa ko ma da kansa isamu to ya ɗauki amana mai girma kuma wannan amana ta shugabanci babu wanda aka ba wa dama i ɗauka ko inema sai wanda ya san da gaske ike sai wanda ya san zai iya kuma sannan in ya samu ya yi duk abin da ike jin shi ne daidai <coughs> domin sauke wannan amana ta shugabanci duk mai rauni bai kamata ya nemi shugabanci ba idan an bashi <coughs> ko da an taru ana masa magiya ice ba zai iya ba ya haƙura ya yaban wanda za su iya su ɗauki wannan nauyin domin ya kubuta a gaban Allah ranar alkiyama nauyin al'umma ba zai dabaibaye shi ba ya hana shi samun tsira a wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim wata rana ɗaya daga cikin sahabbansa Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu anhu shi ne ya ga an naɗa mutane da yawa an ba su shugabanci kai rike kaza kai rike kaza kai je kaka dinga yin kaza sai ga annabi ya bashi kuma ina daga cikin na kusa kusa sai zago ita ya rasulla ni ma a naɗa ni mana an ba na an ba wa ni ma ina son a naɗa ni shi da kansa abuzar zar ita sai manzon Allah idan kika faɗa ta ita abu zar kana da rauni kuma wannan shugabanci da kake hari kake son a baka amana ne kuma ranar alkiyama yakan zama abin kunya ga wanda ya karɓe shi yakan zama nadama ikan zama hasara da cizon yatsa ga dukkan wanda ya karɓi wani shugabanci sai fa idan ya yi duk abin da zai iya wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na wannan shugabanci shi sa ma malaman da suke magana akan makasudu shari'i suke cewa shugabanci irin kallon da addinin musulunci yake masa wasila ne ba gaya ba watan ba a son kowa idan ya ga dama ya fito ya bari in tsaya tun da tsayawa ake ni ma ina da masoya bari su zo su dangwala min su zaɓe ni kada i zamanto wata dama ce duk wanda i samu bari ya amfani da ita domin ya biya buƙatar kansa shi addini na musulunci abin da ikalla kuma yake duba i zuwa gare shi akan shugabanci shine shugabanci tsami ne wanda ake takawa a haushi domin taimakawa al'umma domin gina al'umma da kuma kulawa da ita kuma shugabanci yana daga cikin manya-manyan ayyuka na ibada idan an yi abin da ya kamata a cikin wannan shugabancin saboda daga cikin manufar shugabanci shine a tsayar da umarnin Allah a ban ƙasa a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna a yada alheri cikin al'umma kuma duk wata ɓarna da lalaci a yi ƙoƙarin a kawo ƙarshensa kuma a sama wa mutane aminci a rawukansu a dukiyoyinsu a sama musu aminci hatta a cikin abin da za su ci a ba da kariya ga iyakoki a tsara garuruwa a tsara dazuka a tsare hanyoyi ta inda duk inda ka ga dama za ka iya jefar da ma ka kwanta a tsara dukiyoyin mutane ta inda duk wanda kake so za ka iya yin mu'amala da shi kuma za ka iya ajiye dukiyarka ba tare da wani ya zo ya dasa mata wa wasu ba in an samu irin wannan shugabancin mutane za su zauna lafiya cikin aminci a addininsu za su bauta wa Allah ba sa jin tsoron wani zai zo ya hana su za su samu aminci a rawukansu ba sa jin tsoron wani zai zo salwantar da ran wani za su samu aminci a cikin dukiyarsu ina daga cikin manufa ta shugabanci ɗayar da adalci mutane su zama baki ɗayansu daidai wa daida ne a gaban shugaba ba a duba inda ka fito ba a duba abin da ka mallaka ba a duba alaƙarka da dangantakar ka da wasu mutane kuma a hana zalunci a haɗa kan al'umma su zamanto abu ɗaya sannan a gina ƙasa a yi amfani da arzikin ƙasa wajen amfanar da mutane da gina su lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Dawud ya ba shi mulki ya ba shi annabta sai ice da shi ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya ce mu ne muka sanya ka ka zama halifa a ban abin da ake nema daga gurinka fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane na gaskiya wala tattabi hawa kakka bi son zuciya bin son zuciya zai sanya ka kauce zai sanya ka zame yana daga cikin manufar musulunci da ikawo dokoki ya kawo tsare-tsare cewa a tsare wa mutane abubuwa guda biyar duk al'ummar da bata iya samun kariya da tsari a cikin waɗannan abubuwan guda biyar ba to ta kama faɗawa rami na hallaka duk al'ummar da ta rasa wannan ta rasa komai a duniya abu na farko shine a tsarewa al'umma addininta kana da damar ka yi sallah kana da damar ka je aikin haji kana da damar ka yi azumi kana da damar ka fitar da zakka in ba ka da iliminta a taimaka maka a gwada maka ilimin yadda za ka fitar a baka dama ka ba Allah kamar yadda Allah yake son ka bi shi idan kana da sakaci a kan kanka a taimake ka a ga har sai ka tsaya ka ba Allah duk wata magana duk wani aiki wanda ya ci karo da umarnin da izo a cikin addini a yi ƙoƙarin a daƙile su a hana abu na biyu a tsare mutane rawukansu don haka addinin musulunci ya ba da dama duk abin da ka san in ka ci ko ka sha za ka ci gaba da rayuwa a duniya aka ce ka ci ka sha duk abin da aka san in ka ci za ka cutu ko za ka rasa wannan rayuwar taka aka ce ka kaurace masa duk wani rami da aka san in ka fada shi ba za ka iya fitowa ba za ka hallaka musulunci yace ka a baka ka fada wannan ramin ko da kana so ka fada shi sa in aka ga mutum yana son ya kashe kansa sai aka ka a bashi in aka ga mutum yana son ya sha wani abu wanda zai sa rayuwarsa ta tabarbare a hana shi a sa ka samu aminci a abinci ka samu aminci a abin sha ka samu aminci a tufa ka samu aminci a matsuguninka duk abin da zai sa ka cutu aka ce a hana wannan abin don haka ne ma aka shar'anta kisasi wanda ya karya wani a karya shi wanda ya cire wani haƙori a cire masa wanda iyanke jikin wani <coughs> ya fitar da jini aka ce shi ma a masa haka in dai da ganganci ya yi, wanda ya kashe wani aka ce shi ma a kashe shi abu na uku wanda aka ce a kula da shi a karewa mutane shi shine hankalinsu don haka addinin musulunci ya ce duk wani abu wanda zai gurɓata hankali a hana duk wani abu wanda zai lalata hankali ko zai raunata hankali aka ce a ƙaurace masa don haka aka haramta duk wani abu wanda yake sa maye domin idan an sha an bugu to za a yi abin da ba shi ne daidai ba aka ce kaskasiyar kaskasiya kakka taimaka mai siyarwa kakka taimaka mai siya in ka san inda ake siyarwa ka tona musu asiri ka bankaɗo su a gane su domin kada wani mutum ya sha wannan abin ya cutu domin in an rasa hankali za a rasa addini in an rasa hankali za a rasa rawuka sannan aka ce a tsare kowa mutuncinsa don haka ne ma aka haramta zina aka shar'anta haddi ga wanda izina aka haramta yin ƙazafi ka kalli wani kai masa kazafi kai masa kage an yi haka ne domin a tsare mutuncin mutane abu na biyar wanda aka ce a tsare shine dukiyar mutane don haka aka yi umarni da kowa ya tafi kasuwa in ya iya kasuwanci wanda bai iya kasuwanci bai tafi aiki wanda bai samu wani aiki ba ya zai koyo ta sana'a an hana mutane su dinga zaman banza domin ka zauna ba ka da abin da za ka yi gari ya waye kowa ya fita kai ba ka da inda za ka je ba ka san me za ka yi ba ka san inda za ka je ba to sai tunani na banza a shiga cikin kwakwalwarka sai ka yi tunanin ka yi sata ka yi tunanin ka yi fyaɗe ka yi tunanin ka yi damfara ka yi tunanin ka yi mutane wayo aka ce kowa ya tafi Allah yake cewa ku tafi kowa ije ne munafik ko ibada aka gama irin wannan ibadar da muke ta sallar juma'a to akai bayan an gama kowa kuma ya tafi ya je ne halak fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kada wani ya zauna ice mu Allah ya baku mu samu ne jira muke ku ku samu sannan ku bamu a'a so ake yi kai ma ka samu ka bayar yadda wani ike yi kai ma ka yi yadda wani ike cin mai kyau ka ci mai kyau yadda yake shan mai kyau ka sha mai kyau yadda ya zauna a guri wanda zai amintar da shi ba zai ji sanyi ba ruwa ba zai tayar masa da hankali ba kai ma ka gina irin wannan ka samu wannan kowa ya tafiya je nemi nasa don haka ne aka haramta fata aka haramta damfara aka haramta ha'inci aka haramta cin dukiyar mutane ta hanyar da bata dace ba sannan aka hana barnar dukiya aka ce in za a kashe dukiya a kashe ta inda i dace a lokacin da i dace kuma gwargwadon da i dace waɗannan su ne abin da malamai suke kirawo su da abdaruriyatul kham abubuwa ne wanda rayuwar mutane ta ta'allaka da su babu mutumin da baya son waɗannan abubuwan babu mutumin da baya son a tsare masa wannan abubuwan shi sa kuke ganin ƙasashen da ake son aje abin da yasa mutanen mu suke son su je su ɗauki kuɗin su su kai can su je su zuba jarin su a waɗancan ƙasashen abin da yasa saboda an tsare waɗannan abubuwan guda biyar kowa an tsare masa ransa an tsare masa dukiyarsa an tsare masa mutuncinsa sannan an ba shi yanci sannan an ba shi damar ya bauta abin da yake so ba tare da tsangwama ba shi sa kuke ganin mutanenmu suke tururuwa su tafi wasu ƙasashe domin a huta a tafi wasu ƙasashe domin a samu nutsuwa ba wani abu ne yake son a tafi waɗancan ƙasashen ana son a samu aminci ne abin da ya sa kuma ana ƙyamatar ƙasashenmu rashin tsaro rashin aminci in ka kawo dukiyarka baka da tabbas idan ka shigo da kafarka ko ka shigo da wani abinka baka da tabbas zaka fita lafiya shi sa dinin musulunci ya ce a tsare mutane waɗannan abubuwan guda biyar a kula a sanya ido kada a bari a canja mutane addininsu kada a bari a salwantarwa da mutane rawukansu kada a bari a taɓa mutuncin mutane kada a bari a yada abubuwan da zai kawo tasgaro a cikin hankulan mutane a tsare mutane dukiyoyinsu a tsare musu sana'o'insu a tsare musu guraren ayyukansu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana mai matukar muhimmanci ce duk mutumin da iwayi gari ya kwanta da daddare itashi lafiyarsa kalau ba shi da wata matsala ta lalura a jikinsa sannan ko baya jin tsoron wani zai kawo masa hari baya jin tsoron wani zai ɗauke shi baya jin tsoron wani zai garkuwa da shi baya jin tsoron wani zai bijira zuwa gare shi domin ya salwantar masa da rayuwarsa wanda ya samu wannan to kamar an tattaro masa duniya ne baki ɗayansa baki ɗayanta an danka masa in ka samu aminci a gidanka ka samu aminci a garinku ka samu aminci a ƙasarku ka samu aminci a kan hanyar ka ta tafiya da dawowa sannan kuma ka samu abin da za ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ka da bambanci da wanda aka tattaro masa duniya ga baki ɗayanta aka bashi kuma dan a nuna mana mahimmancin shugabanni su fahimci abin da Allah ya ɗora musu waɗannan abubuwan guda biyar da kuke gani malamai sun ce ba a musawama a kansu duk abin da zai lalata ko kuma ya gurɓata waɗannan abubuwan guda biyar ko zai sanadiyar kaucewarsu da gushewarsu wannan abun ba a kyale shi kowane irin abu ne sai an tunkare shi kuma sai an ga bayansa wata rana ana zaune a cikin madina cikin dare sai mutane suka ji wata ƙara wannan ƙarar ta firgita kowa ta tayarwa da kowa hankali mutane aka fito aka yi takare takare ana neman ina za a je kuma ya za a yi zuwa ɗan wani lokaci kawai sai aka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bullo ta inda ake ganin nan ne matsalar take ya fito yana jin sautin kafin mutane masu ankar shi ya tafi inda sautin yake aka ce haka shugaba ya kamata ya zama idan ana yaƙi in ka ga akwai sun amana a cikin harkar yaƙin idan ka ga akwai sakaci a cikin yaƙin to kai ma mutum ne baka da bambanci da waɗanda ka ɗora su wannan yaƙin kai ma saka kayan yaƙi ka shiga a yi da kai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya dauki takobi ko gida babu zararren takobi ya kwanta dokin Abu Talha babu siddi babu ragama babu linzami ya kama gashin dokin ya fita da shi a guje sai da ije gurin da ake jin akwai tsoron ya je ikalla sannan ya dawo a matsayin sa na shugaba haka ake son duk wani shugaba duk inda aka zubar da jinin wani ya ce bai yadda ba Ali bin Abi Talib yake cewa wasu mutane ne suka haɗu suka kashe mutum ɗaya ice a fito da wanda ya kashe wannan mutumin sai aka ce ai mutane ne da yawa sai nuna wani gari ice na rantse muku da ubangijin da ya halicce ni in mutanen garin nan ne ga baki ɗaya suka yi mitin suka haɗu suka kashe wannan mutumin sai na kashe su duka saboda ba a barin rai ya tafi a banza ba a barin dukiya ta tafi a banza kuma duk abin da za a kashe duk abin da za a zubar duk abin da za a barnatar domin tsare wa mutane waɗannan abubuwan guda biyar dole a yi shi annabi sallallahu bayan ya dawo iga mutane a razane sai ike murmushi yana cewa lam tura'u lam tura'u ku kwantar da hankalinku ku kwantar da hankalinku na gano muku abin da yake faruwa ba matsala shine bayan ya game musu bayani sai ke cewa amma wannan dokin ba shi da bambanci da kogi ice wajattuhu baharan wajattuhu baharan watan abinda manzo Allah yake faɗa yake cewa wannan doki akwai gudu wannan doki akwai zafi inda ka sa kansa nan yake tafiya watan manzon Allah ya dawo kuma ya rabu dabbar da ije aiki tare da ita shi sa aka ce duk wanda ya bada gudunmawa wajen tsarewa mutane waɗannan abubuwan guda biyar ya kamata a bashi lambar girma ya kamata a girmama shi ya kamata a mutunta shi abin da ike nema na kayan aiki a bashi abin da yake nema na kuɗi a bashi abin da yake nema kowane iri ne a bashi a bashi dama domin a samu gyara a samu masalaha don haka nema malamai suke cewa dole shugabanni a duk inda suke a faɗin duniyan nan su fahimci cewar mutane su samu aminci su samu zaman lafiya haƙƙin mutane ne akan shugabannin ba falala ba ce ba alfarma ba ce shugabanni za su yi wa mutanensu idan aka sama mana tsaro aka sama mana aminci aka sama mana zaman lafiya ba alfarma aka yi mana ba haƙƙinmu ne kaɗan daga cikin haƙƙoƙinmu aka bamu kuma ya halatta a ɗebi dukiyarmu duk yawanta a banzatar da ita a ɓarnatar da ita domin mu samu zaman lafiya mu samu kwanciyar hankali kuna kallon abin da shugabanni suke a ƙasashe duk lokacin da wuta ta yi wuta shugabanni ne suke fitowa suke mun koma ruwa mu je a yi tare da mu kun ga abin da ya faru a Chadi kun ga abin da ya faru a yanzu a ƙasar Habasha shugaban ƙasar da iga masifa ta yi masifa sai saka kaki ice ni ma na fito dakaru ku biyo bayana duk lokacin da akwai wani ɗan cuwa-cuwa akwai wani wanda yake yin abin da bai dace ba idan ya ga shugaba a fagen daga gyara sahunsa ike yi daidaitawa ike yi fitowa ike yi shi ma i tsaya a yi domin kada a gano cewar ya yi barna kuma ya kamata mu fahimci cewar tun da Allah ya halitta duniya har zuwa yau tsakanin gaskiya da ƙarya ko kawa ake yi babu yadda za a yi makaryata macuta azzalume mamugunta in sun samu dama su yi shiru sai idan an samu wanda suke tsaya kan gaskiya sun tsaya sun yi kogayya da su in aka yi fito na fito aka yi bigi in buga to a wannan lokacin ne ƙarya za ta gane kuskurenta sai gaskiya ta hau kanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi kulawa da al'umma sannan bai yi abin da ida ce ba wajen tsare mata mutuncinta da addininta da rawukanta sanda mutanen za su shiga aljanna Allah zai ware shugaban ba zai shiga tare da su ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan haka bayin Allah wanda suke kusa da shugabanni wanda za su iya gaya musu za su iya musu nasiha za su iya nusashe su to aiki ya kama su su je su yi wannan abin Allah zai ba su lada in ba su yi wannan ba sun ci amanar al'umma a ce da kai babu lafiya wani ya zo ce a ah, lafiya kalau ake a ce da kai babu aminci wani ya ce a ah, akwai aminci a ce ba kayan aiki wani ya ce akwai kayan aiki a ce babu kaza wani ya ce babu wanda suka ce babu sun tabbatar da babu sai a ce da su 'yan adawa ne wanda duk suke faɗar wannan abin sun ci amanar shugaba sun ci amanar shugabanci sun ci amanar ƙasa sun ci amanar addinin Allah sun ci amanar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sun ha'inci manzon Allah Allah ba zai kyale su ba to kamar yadda ake cewa ta malam ba ta fita amin abinda masu ilimi za su yi shine su yi nasiha su faɗa amma in an bi ta ɓarawo sai abu ta mabi sau in an yi wa shugabanni nasiha mu ma mana shugabanni mu mana nasiha kowa ya gyara zamansa kowa ya duba ɗabi'arsa ya duba halinsa matsalolin da suke tsakaninmu da kurakuran da muke tsakaninmu da mahalicinmu kowa ya gyara mu istighfari kamar yadda nake yawan nanata 'yan kasuwa tunda muna cikin 'yan kasuwa ne ku yi sadaka ku yi sadaka ku yi alheri ku yi da wannan alherin Allah ya kawo da ƙarshen wannan musiba ku yi sadaka ku yi alheri ko kuma talakawa irinmu mu wanda ba da ko sisi mu istighfari mu tashi mu yi kiyamul laili sannan mu faɗa alheri kuma mu dinga fatan cewar muna jin lalle wannan matsala Allah zai yaye mata kada wani mutum ya dinga jin cewar ai shi kenan an shiga ruwa ba za a iya fitowa ba Allah zai fitar da mu kuma ina gaya muku ko ba daɗe ko ba jima na rantse da wanda ya halicce ni wannan abinsa ya zo ƙarshe ko a kusa ko a nesa matsala ta kai matsala a wannan ƙasa ku duba abin da aka yi a sakwata kwanan nan kashi biyu an yi garkuwa da mutane an shigar da su masallaci an saba wa Allah an tara mutane an musu yankan rago sannan an kunna musu wuta gaba ɗayansu sun zama gawayi rai guda ɗaya ka salwantar da shi an ce gwanda ka je ka rushe ka'aba ka kwashe duwatsunta ka kwashe ƙasarta ka watsar ya fi maka sauƙi a gurin Allah da ka kashe masa bawansa guda ɗaya kuma wannan ba bambanci ko musulmi ko kafiri duk wanda ka ga an ce a zubar da jininsa to sai an bi wasu ka'idoji amma yan uwa zan gaya mana wani abu guda uku wanda ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan addu'ar da zamu dinga yi akwai wata addu'a da imamun nawawi ya kawo wanda an ciro ta ne a cikin littafin ibn sunni ana cewa da ita du'a'ul warfa in mutane suka shiga masifa suka shiga bala'in da suke jin fita kuma akwai matsala aka ce su yawaita faɗin bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan malamai sun tabbatar da cewa an jarraba wannan ko da ka tsibir kai da wanda za su cuce ka ka gane ba mafita to ka mai da al'amarin ka ga Allah ka ce bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al azim sai Allah ya kubutar da kai sai da ka mu yawaita faɗin wannan in za mu fito daga gidajenmu za mu kasuwa za mu tafiya za mu aiki mu gaya wa matanmu mu gaya wa 'ya'yanmu mu gaya wa 'yan uwanmu duk sanda ka saka kafar ka za ka fito kofar gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah muka yi wannan muna yi muna dagewa muna mai da al'amarin mu zuwa ga Allah Allah zai taimake mu Allah zai fitar da mu Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wannan masifa da muka fada Allah ka fitar da mu wannan matsala da muka fada Allah ka fitar da mu ya Allah wannan jini da yake kurara na bayinka a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka nuna mana ƙarshen sa Allah ka yaye mana waɗanda suka mutu ta wannan hanyar Allah ka rubuta musu sun yi shahada waɗanda aka yi garkuwa da su suke can a tsare Allah ka kubutar da su Allah ka kwato su wanda suke wannan aika aika Allah ba su fi ƙarfinka ba bayi ne daga cikin bayinka ya Allah ka sallada musu fitinar da za zaka sa su kasa yin wannan aikin Allah mu da mun faɗa cikin wannan musiba ba Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu mutanen Najeriya Allah ka dube mu da rahamarka mutanen garuruwa da suke cikin Najeriya wanda ake fama da wannan matsalar Allah mun tuba Allah ka dube mu da rahamarka mun kuma da mu shiga ciki ba Allah duk wanda yake son ya kawo mana wannan fitinar Allah ka tsare mana shi Allah ba shi iko Allah ba bashi nasara Allah karka taimake shi akan bayinka ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا حول ولا قوة إلا بالله أنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله